hukumar nysc a jihar zamfara ta samar da kayayyakin kare kai ga gwamnatin jihar gwamnonin yankin arewacin najeriya sun yi alkawarin kawar da tsarin almajiranci a jihohinsu a wani labari kuwa shugaban kasa muhammadu buhari ya amince da a biya malaman jami'o'in kasar nan kudin albashinsu na watan maris a labarin kasashen ƙetare kuwa kasar amurka ta yi karin kasar china akan cutar corona yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin jin cikakkun labarin tare da ni rahama ibrahim dusar Hukumar kula da matasa masu hidimar ƙasa wato NYSC reshen jihar Zamfara ta samar da kayan kariyar kai ga gwamnatin jihar a matsayin gudunmuwa a yakin da ake yi da cutar corona a jihar. Babban jami'in hukumar na jihar Zamfara na Malam Muhammad Taura ya ce kayakin da suka hada da ababen rufe fuska sabulun wanke hannuwa da kuma magani mai kashe kwayoyin cuta matasan ne suka hada su a matsayin tasu gudunmuwa ga gwamnatin jihar Zamfara. Mr. Namalan ya yaba wannan kokari na matasa 'yan hidimar ƙasa yana cewa wannan yana cikin abin da shirin hidimar ƙasa ke koyar da matasa a lokacin da suke gabatar da ayyukan hidimar ƙasa a duk inda aka tura su. Gwamnonin jihohin Arewacin Najeriya sun ayyana su na yin watsi da tsarin almajiranci a yankin. Gwamnonin sun yi wannan ikirarin ne a lokacin da suke tattaunawa akan cutar nan ta annobar corona da ke barazana ga rayuwar al'umma a duk faɗin duniyar nan. Taron wanda shine na biyu yana ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Plateau Mr. Simon Dalong an gabatar da shi ta hanyoyin sadarwa na zamani kuma ya samu halartar gwamnoni goma sha bakwai daga yankin. A jawabin daraktan watsa labarai na gwamna Lalong Mr. Macha Makud gwamnoni sun tattauna ne akan cibiyoyin gwaji da ke a yankin da yanda za a inganta su kuma sun tattauna yanda za a samar da akalla cibiyar gwaji guda ɗaya a kowace jihar domin yakar cutar corona. a kan rufe iyakoki kuwa gwamnonin sun amince da kowace jiha ta ɗauki matakan da suka dace da ta ɗauka amma sun jaddada buƙatar rufe kan iyakokin jihohi domin ganin an hana yaɗuwar cutar annobar na a yankin gwamnonin sun tattauna maganar tsarin almajiranci a yankin a inda suka kara jaddada ƙudurinsu na ganin an kawo ƙarshen wannan tsari a yankin tare da mayar da yaran ga iyayensu a jihohin da suka fito Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da a biya malaman jami'o'i albashin suna watan Maris, wanda aka riƙe bayan malaman sun ƙi su shiga cikin tsarin biyan albashi na bai ɗaya kamar yadda gwamnatin tarayya ta umarta. Wannan ya biyo bayan wata ganawa da shugaban ƙasar ya yi da ministan kwadago na tarayya Mr. Chris Ingige a garin Abuja. An daɗe ana takaddama a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin tarayya akan shigar malaman cikin wannan shiri na biyan albashi na bai ɗaya, wanda ta kai har sauran ma'aikatan jami'o'in ƙasar suka yi barazanar shiga yajin aiki akan wasu kurakurai a cikin tsarin na bai ɗaya. Mr Ingige ya ce tuni shugaban ƙasa ya umarci ministan kuɗi ta tarayya Mrs. Zainab Ahmad da babban akawun gwamnati da su hanzarta biyan malaman kuɗin albashin su na watan Maris. ya umarci dukkan shugabannin jami'o'in kasar nan da su aika da bayanan malaman makarantunsu zuwa ga babban akawun na gwamnatin tarayya domin biyan su su. a wani labari kuwa an bayar da rahoton cewa jihohi goma sha biyu a kasar nan ba su da ko da mutum ɗaya wanda ke ɗauke da cutar corona wannan ya biyo bayan samun bullar cutar a jihohi biyar da kuma yankin babban birnin tarayya na abuja Cibiyar Yaƙi da Cututtuka ta Ƙasa a ranar Talata ta sanar da samun adadin mutane 782 ɗauki da cutar a Najeriya. A cikin su mutane 197 sun samu waraka, sai mutane 25 da suka rasa rayuwarsu. Jihohin da ba a samu bullar cutar a cikin su ba su ne jihohin Adama, Bayelsa, Cross River, Ebonyi, Imo, Kebbi, Kogi, Nasara, Plateau, Taraba, Yobe da kuma jihar Zamfara. kwamishinan ma'aikatar lafiya ta jihar kaduna dr amina baloni ta bayar da sanarwar sallamar mutum na farko da ya samu warkewa daga cutar corona daga cikin mutane shida da aka samu da cutar a jihar a wani jawabi ma'aikatar lafiya ta sanar da samun ƙarin wasu mutane guda uku da aka samu ɗauke da cutar corona a jihar ta kaduna Dr. Baloni ta ce cikin waɗannan mutane uku akwai wani namiji ɗan shekara 23 da ya dawo daga ƙasar Turkiyya ta hanyar Dubai a watan Maris ɗin da ya gabata. Mutum na biyu wani bawon Allah ne ɗan shekara 51 da aka sama a cikin samaru ta ƙaramar hukumar mulki ta sabon gari bayan ya dawo daga gida daga jihar Kano. Sai mutum na uku wani namiji ɗan shekara 42 da aka samu a unguwar Geza a Kaduna. ta kara da cewa wannan yana nuna hatsarin da ke cikin tafiye-tafiye a tsakanin jihohin kasar najeriya yanzu kuma lokaci ne da zan sada ku da sashenmu na tallace-tallace kafin kawo muku labarin kasashen ƙetare coronavirus ba lafiya kawai ta shafa ba ta zama babbar barazana ga tattalin arzikin duniya kawo yanzu ta yi mummunan tasiri kan kasuwannin hannayen jari. ta kuma jefa kasashen duniya cikin fargabar durkushewar tattalin arziki ba a bar kasashen afirka a baya ba saboda su ma yanzu cutar ta ne wuri ta zauna a cikinsu kasashen afirka sun fi yin kasuwanci da sauran kasashen duniya maimakon a junansu misali kasar china inda nan ne annobar coronavirus ɗin ta fara bulla ita ce abokiyar kasuwancin afirka mafi girma kuma annobar ta yi matukar durkusar da tattalin arzikin china an rufe kamfanoni da yawa kuma an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa da ƙasa sannan an hana ma'aikata zuwa aiki 'yan kasuwar afirka da suka saba hada-hadar kasuwanci tsakanin china da ƙasashensu sun shiga mawuyacin hali saboda rashin kayayyakin da suka saba saye. saboda haka tun da babu isassun kaya kudin da 'yan afirka ke kashewa wajen sayan kaya a gida na iya raguwa hakan kuma zai iya janyo tsaiko a ci gaban tattalin arziki yayin da cibiyar samar da kayayyaki ta duniya wato china ta dakatar da ayyukanta bukatar ta ta kayan da masana'antunta ke sarrafawa na afirka ta ruguzo kamar man fetur wanda shine abin da ya fi kawo afirka kuɗi angola da congo brazzaville sun fi sayarwa china da mai fiye da kowace ƙasa afirka nigeria ƙasar da ta fi kowace a nahiyar afirka fitar da man fetur na sayar da kashi uku na manta ga nahiyar turai kuma yanzu da turai ta zama cibiyar annobar coronavirus bukatar man za ta ragu matuka. sai dai ragin da aka samu a yawan man da ake sayarwa ba shine kawai matsalar nahiyar ba za a samu naƙasu a sauran hajoji kamar karfin gorar ruwa da sauran karafunan da ake amfani da su wajen gine-gine da kere-kere bukatar wasu kayayyakin za ta ragu yayin da covid-19 ta shiga wasu kasashen abokanan kasuwanci don haka habasha za ta sha wahala kafin ta sayar daga hawarta ita ma kenya sai ta wahala kafin ta samu masu sayan furanninta ita ma kwadabuwa sai ta wahala matuƙa kafin ta sayar da koko zambia ma za ta wahala kafin ta samu masu sayan karfen goron ruwanta wani babban koma baya da tattalin arzikin afirka zai fuskanta shine a bangaren yawon bude ido yawan mutanen da ke ziyartar afirka don yawon bude ido ko kasuwanci daga wasu bangarori na duniya ya ragu saboda dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da aka yi da kuma haramta wasu baƙi shiga ƙasashen da gwamnatoci suka yi musamman daga turai da china da amurka kafin barkewar annobar kasuwar yawon bude ido na karuwa da kashi biyar cikin ɗari a shekara ga ƙasashe kamar Afirka ta kudu da Botswana da Rwanda da Uganda. Yawon buɗe ido ya kasance wani ɓangare mai muhimmanci ga tattalin arzikinsu. Yana samar da biliyoyin daloli da tallafawa ɗaya daga cikin ayyuka goma na duka ayyukan ƙasar. Idan ba annobar ce ta zo ƙarshe ba, masu yawon buɗe ido ƙalilan ne za su shirya zuwa hutu Afirka. Kawo yanzu dai, annobar ba ta yi wa afirka irin barnar da covid-19 ta yi wa italiya da china ba sai dai kash nahiyar ba za ta iya gujewa koma bayan tattalin arzikin da cutar ke haifarwa ba nigeria kasar da ta fi kowace a nahiyar fitar da man fetur na sayar wa turai kashi daya cikin uku na manta amma yanzu da nahiyar turai ta zama cibiyar annobar coronavirus bukatar man za ta ragu wani bangare da tattalin arzikin afirka zai fuskanci koma baya shine bangaren yawon bude ido yawan mutanen da ke shiga nahiyar afirka don yawon bude ido ko kasuwanci ya ragu saboda takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka yi da kuma haramtawa wasu baƙi shiga nahiyar musamman mutane daga amurka da china da turai kafin barkewar annobar coronavirus kasuwar yawon bude ido a afirka na karuwa da kashi biyar cikin ɗari a shekara. Jihar Missouri ta ƙasar Amurka ta kai ƙarar ƙasar China tana neman diyya akan yaudara da ƙarancin matakai dangane da cutar corona. Wannan al'amari wanda shine na farko a tarihi ya biyo bayan kiraye-kiraye na a hukunta ƙasar China a kan yadda ta yi wasa da al'amarin cutar annobar corona ga sauran al'ummar duniya. Jihar Missouri ta biyo bayan jam'iyyar Republican ta shugaban Amurka wurin sa kasar China a gaban kotu a kan laifukan da suka hada da ɓoye kayayyakin kariyar kai. Babban lauyan jihar ta Missouri Mr. Eric Smith ya ce kasar ta China ta yi wa duniya karya akan yanayin wannan cutar mai saurin yaduwa ta hana masu bayar da labarai aikinsu ta kuma yi sanyi wurin hana yaduwar wannan annobar. ya kara da cewa tilas ne kasar ta china ta amsa laifinta a kan wannan cutar duka duka anan muka kawo ƙarshen shirin amma kafin na sallama da ku ga bitar kanun labaran hukumar nysc a jihar zamfara ta samar da kayayyakin kare kai ga gwamnatin jihar gwamnonin yankin arewacin najeriya sun yi alkawarin kawar da tsarin almajiranci a jihohinsu a wani labari kuwa shugaban kasa muhammadu buhari ya amince da a biya malaman jami'o'in kasar nan kudin albashin su na watan maris a labarin kasashen ƙetare kuwa kasar amurka ta yi ƙarin kasar china akan cutar corona ƙarshen labaran kenan a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum alhaji ibrahim Garba sunan ni rama ibrahim dosara na barku lafiya